alamun ƙararrawa wanda da zarar mun ɗora mu na gaba zai isa muku da sako, na gode sosai hmm, za ka daina rigima da kai bari ku ji wallahi tallahi rigima a soyayya shine so idan mace ba ta yin rigima da kai a soyayya ba ta son ka eh kullum ku dinga yi kamar 'ya'yan kaji ka bi yarda da haka shine peace of mind a soyayya gaya muku fact ba wai kullum yau ka zo ku kujerar watanni ba ku ku rigima ba kuna tare wallahi tallahi wannan soyayyen nan da nan yake nan da nan ake rabawa nan da nan ake jin kan in an tashi amma kuna rigima wallahi ko mai rabo in yazo sai ya ji wani bin kunya zai ji ko a gama muku sulhu in an gama muku sulhu ma a ji kana cewa bebi to ba kai ne nan kaza ko ko kana baby to ke kaza kaza baby zo mu je wuri kaza ko ga shi ma nan a nan wanda ya zo ya sulhu ko ko in ma munafunci mutum ya kai eh daman ku masu rigima ne na an san ku za ku rigima ku za ku sulhunta kanku za ku sasanta kanku ba mai jin kanku can a waje an kuma sai ya kuma ya tafi daga harkar ka to muddin fa idan mace ba ta shiga tsabgar ka ba ta irin kula abin da ya shafe ka da can duk wani matsala naka ka da ka ce ta ce wani da ka ce abu kaza ta ce da wani matsala ya same ka ta zo ta ce maka in ta zama mai baka shawara tana kamin ɗinka tana tausasa ko ko wani abu na ɓacin rai ta zo ta kwantar maka da hankali to fa in ka ga wannan alaman na biyu nan wallahi tallahi ka fara bincikan kanka either ko kai ne nan ta sace kuma haka ko ko fa eh, ɗayan ƙanin hakan ne nan ta sami wani ne nan cin daban aka fara yar haka da kai mm, ba ku mace da lokacinka za ka ga a dacin kowane lokaci kuna tare a rana ba ku yi waya da ita ba misali ba kwa tare ba ku yi waya da ita ba ku jera waya kamar su goma ko su biyar sai ka bai wuce a rana ku yi waya su ɗaya ko ku da ka kira irin like dai ba ta damuwa da kai ta fi damuwa da wasu sai ka ganta da wayan ka ganta amma da kai da ka zo sai ka Allah Allah tana son ta ba kamar ana ta to daman cikin ɗayan biyu ne na ukun muke nan an kuma na hudun ma'anan shine ne tana ɗaga maka murya wallahi muddin in ka ji kuna tarayya da mace is hardly ko da kai ka fara bata mutum a ce tana daddaga maka murya ta ne maka irin like baka da daraja a wurin ta irin da haka ka gani abin da bata maka da ta zo tana maka shi yanzu to gaskiya da kaga haka yaya na ko in ci baba na